لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين حقيقه an yi mana alkawari kuma an yi wa iyayenmu alkawari gabaninmu cewa za a tayar da mu baki ɗaya amma har yanzu ba mu ga tabbacin wannan alkawarin ba don haka wannan alkawarin da aka yi mana gaba ɗayansa ba komai ba ne face ƙarerayen mutanen farko waɗanda suke rubuta su a littattafansu.